Ƙasar Amurka ta buƙaci gwamnatocin Najeriya da su ƙarfafa matakan tsaro musamman jami'an 'yan sanda ta wajen ba su horo da kayayyakin aiki don samar da tsaro a Najeriya. Mataimakin shugaban ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Najeriya David Young ya bayyana haka wata ziyarar da ya kawo nan jihar Plateau biyo bayan kashe-kashen da ya wakana a wasu sassan jihar. I'm here to learn about the what's going on with the cycles of violence and what we can do to help be a partner to help prevent these cycles of violence. to help the people affected and to make a difference for peace. Mr. Young ya fara ne da cewa na zo nan ne don in fahimci abin da ke faruwa na yawan tashin tashina da ke aukuwa da kuma yadda za mu haɗa kai mu taimaka wajen hana tashi-tashin hankula, mu taimaka wa waɗanda rikicin ya ritsa da su, mu kuma samar da wasu sabbin salon tabbatar da zaman lafiya. Na tambaye shi ko me ya gane wa idonsa a wuraren da ya je? My heart just goes out to the people who were affected in barkin Barkanladi, just that people throughout this LGA have suffered tremendous loss. Ya ce na ji takaicin abin da ya faru a barikin ladi. Mazaunan wannan ƙaramar hukuma sun yi asara mai yawa ya ce ya gana da wasu da ke gudun hijira a wata majami'a abin tausayi ne kaga yara ba sa makaranta sun gudu don su tsira da ransu ba abinci ba magani ba ban ɗaki yanayi ne mai matukar wahala ya ce su a ofishin jakadancin amurka sun yi allah wadarai da yadda wasu ɓata gari za su ɗau bindiga da adda suna kai farmaki wa mutane Mr. Young ya yaba da matakan da wasu limaman addinin Musulunci biyu suka yi wajen kare wasu mabiya addinin Krista daga hallaka. They risked their lives to save more than 400 people. 400 people are alive because of two peacemakers. ya ce sun sa rayuwarsu cikin haɗari don su ceci fiye da mutane 400. Mutane 400 sun tsira saboda waɗannan shugabannai masu son zaman lafiya. Ya ce ƙasar Amurka ta ba da tallafi da dama wa ƙungiyoyin da ke aikin samar da zaman lafiya, inda ya jaddada cewa Zaman tattaunawa da shugabannin addinai da na al'umma da ɗaukan matakai da zarar an hangi take-taken tashin hankali za su taimaka kwarai wajen samar da zaman lafiya. Nigeria needs to really invest even more in law enforcement. Have uh, police, have trainings, uh, make sure police are well equipped and paid so that they can do their jobs and help protect people. Mr. Young ya ce kamata ya yi Najeriya ta dukufa wajen aiwatar da doka. samar da 'yan sanda da horar da su da tabbatar da cewa an ba su kayan aiki da albashi don su gudanar da aikinsu na tsaron lafiyar mutane. Ko ziyarar ta ƙasar Amurka za ta yi tasiri wajen wazar da zaman lafiya? Tambaya kenan da wasu suka an samun. Sunana Sani Suleiman ma'aikaci kan samar da sulhu da sasanta zamantakewa na zaman lafiya tsakanin al'umma ina ga zan masu ma da jinjina ma shi jakadan ƙasar amerika da kuma ita kanta ƙasar amurka saboda shekaru da dama in kin lura ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da masu ba da tallafi akan ayyukan zaman lafiya sun mai da hankalin su gefen shiyar arewa maso gabashin najeriya sai zamanto akwai ƙarancin mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa a wannan yanki na tsakiyar najeriya lallai wannan ziyara na shi jakada ziyara ce ta karfafa gwiwa domin shugabanninmu musamman shi gwamnan jihar plateau da ma sauran hukumomi na najeriya suna buƙatar irin wannan karfafawan don su fahimci cewa akwai ƙasashen duniya da suke da fatan alherin cewa a samu kan zare gurin warware wannan matsala sunana barista yakubu salabawa kuma lauya ne mai zaman kansa abin da nake so mu fahimta a matsalar najeriya sai mu 'yan najeriya muke da mafita da kuma muke da hanyar da za mu kawo ƙarshen masifar nan da bala'in da ya hau mu a mu. matsalar najeriya mun ƙi gaskiya mu da ake shugabanta mun ƙi gaskiya shugabanninmu sun ƙi gaskiya a zauna da mutanen nan su faɗi gaskiya idan mutum idan daga jinsi na ne ko ƙabila ta yi rashin gaskiya ba magana in ɓoye ba in fito in faɗi gaskiya zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.